wannan horo da rundunar sojojin saman amurka da ke turai suka bai wa sojojin saman najeriya niger chadi da ma jamhuriyar benin na da zumar zaburar da sojin saman kasashen bisa sha'anin tsaro da kuma aikin jin a lokaci guda manjo general david beldawin shi ke jagorantar rundunar mayakan na amurka Uh, Koda baya ga horar da aiki ga dakarun kasashen kan ba da aikin jin kai irin na gaugawa, kazalika zai kuma ƙara yaukaka haɗin kai na kasashen da suka shiga wannan horaswa. Tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, ya ce duba da kwarewar dakarun na amurka wannan horo zai taimaka gaya sojoji na Amurka suna da kayayyakin aiki kuma suna da training akan wannan abu kuma ka duba shekarun da suka yi a wurare da ake zuwa ake yaki a sauran ƙasashe da sauransu so wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma zai taimaka sojojinmu musamman sojojinmu na sama akan irin wayannan abubuwa da kuma in ka duba ai su Nigerian Air Force dama mukan yi wayannan training tunda muna da aeronautical center a Kaduna da sauransu. Wane tasiri wannan horon zai yi a aikin mayakan sama a waɗannan wuraren da ake waɗannan rigima? Ya in ka duba ƙasashen za a yi training ɗin sauran ƙasashe ba Najeriya da Sadi da sauransu. A wurare ne wanda yake wa'annan 'yan ta'adda sun yi katutu a wannan wurare. Saboda haka wannan training da Amerika za su bayar zai taimaka wannan ƙasashe kuma zai sa samu ci gaba a samu nasarori ga wannan yaki da muke yi insha Allah. Shi ma tsohon ministan lafiyar Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong ya ce wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace duba da yadda waɗannan ƙasashen yankin tafkin chadin ke fama da tarzoma irin na 'yan bindiga. Saboda waɗannan kasashen da suka ci gaba suna da masaniya sosai na kawo agajin gaggawa a cikin minti biyar ina za a iya ɗaukar mutum a kai shi tiyata ko a yi masa aiki na zuciya ko kuma inda na kariya ne ko a bashi jini ko a sai da zubewan jini sai ka ga wani gurin abubuwan da suke faruwa da mu mutane ke mutuwa a kasashen turai saboda wannan kawo agajin gaggawa ɗin mutum sai a iya eh, tsirar da shi. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan horo zai yi ga dakarun na kasashen yankin tafkin chadi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria